wajibi ne mu fito mu bayyana wa duniya na farko haƙiƙanin jahilcin wannan mutumin na biyu haƙiƙanin son zuciyansa da ƙin Allah da ƙin gaskiya da ƙin Allah da ƙin gaskiya wanda wabiya muna gaya muku ani wawaye yanzu idan banda wawa tsakani da Allah ku yi haƙuri bi kamilil ihtirab tare da dukkan girmamawa amma ka yi haƙuri idan banda da wauta saboda Allah yaushe ne ɗariƙar da kana nan a wani ƙauye a najeriya cikin jigawa sunan wani ƙauye wai birnin kudu kai ne yanzu za ka kira a kira a ɗariƙatul ilmi wal ulama kake gidan mutane a batta ɗariƙar da kafin a haifi kakanka tana nan kuma yau kake kira wai a batta da kuma wani irin ba da hujja ba da ruwan son zuciya a bar shi tijjani da ya makami a bar shi Ibrahim da ya makami da suka yi tallan asu annabi abu Allah abu manzan Allah shine kake wannan maganan akai amma dai abin da muke gaya wannan bawan Allah ka ji tsoron Allah ka gyara lamuranka ka ci gaba da karantar da wahabiyancinka ka daina shiga harkan mu ba ruwanka da abu ka dariƙa baka yi to ja bakinka kai shiru ba sai ka biyo mu da sharri ba ba sai ka biyo mu da ƙaƙi ba da sharri sannan maganar da zan rufe na ƙarshe wannan bidiyo da ake yadawa na wani bawan Allah ya je jikin kabarin shehu Gibrima yana cewa Allah tabaraka ta'ala an yana magana cewa shehu dama kun saba yi mana ku yi mana kun saba yi mana ku yi mana to yanda dai abin da baka so a faɗa din ne dan wannan bawan Allah zaka tambaye shi shin shine zai maka baka yadda Allah zai maka ba zai ce a'a ina kamun kafa da shine Allah ya yi min tabaraka wa ta'ala kamar yanzu yadda na zo na ɗauki wani abu na baka kasha kana lafiya kana baka da lafiya ka sha magani idan ka sha magani na ce kai wani har ka samu lafiya ka ce eh wallahi ai maganin da na sha din nan ne ina sha sai na ji na samu lafiya magani ne ya baka lafiya ko Allah Allah tabaraka ta'ala shi ya baka lafiya amma magani sababi ne gashi kuma da wajen samun lafiyan baka kira ka ce magani bane baka kira ka ce Allah bane to haka shi ma dan ya je bakin kabari ya san Allah ne mai sai dai duk da haka muna kira muna nasiha ga masu zuwa kaburbura irin waɗannan na bayin Allah kuna zuwa kuna yin irin wannan abu ku ji tsoron Allah ku daina ba dan komai ba na farko kukan jawo wa su bayin Allah da kuka je kabarin su zagi daga bakin jahilai irin waɗannan ba su san me suke ba su zo suna kafirtawa suna jahiltarwa alhali gashi a cikin gidansu su ma an yi da sauransu to gudun kar dinga samun irin waɗannan matsalolin dan Allah ku ji tsoron Allah dan Allah ku ji tsoron Allah ku daina yin irin waɗannan abubuwan ku daina yin irin waɗannan abubuwan saboda waɗannan jahilai suna zagi in za ka yi abin da kake so a zagi shehu tijjani ko shehu barayin ka sa sunan ubanka ko sunan uwarka a zagi ubanka da uwarka ba ruwanmu da ubanka da uwarka amma kar ka yi mana abin da za a zagi shehu tijjani kar ka yi mana abin da za a zagi shehu barayin kar kai mana abin da za a zagi shi Ibrahim ko a zagi shi Tijjani in ka yadda kai dan halal ne ka sa sunan mahaifinka ka sa sunan mahaifiyarka wannan shine magana ko kuma wahabiya abin da muke gaya muku shine ku ji tsoron Allah ku daina ɗauko aikin mutum mu muayyani kuna hukunta mutanen tijjaniya gaba ɗaya da shi kamar yadda ga 'yan boko haramun a cikin ku ba kwa so a ce duka haka kuke ba kwa san a ce malaman ku sun koyar in an yi ku ce za ku kai kara ku ce za ku yi kaza wanda ga maganganun malaman ku yanzu mun danna muku samfuri kuma yana rubuce to yanda ba kwa san ayi ta'amimi akan ku ku daina ammama wawaye akan tijjanawa gaba daya ballantana har wannan ka fito da rashin tsoron Allah da da kin gaskiya ka dinga cewa ai wannan haka dama tijjaniya mun gaya muku kai ma haka wabiya take mun gaya muku ayan boko haramun ne ku mun gaya muku yan boko haramun ne yanda ka faɗa kai ma mun mayar maka da Allah ya sa mu dace kuma daga ƙarshe da Allah wahabiya shawara shine ku dinga daurewa kuna karanta littattafan gidanku wallahi da na ga magana wannan mutumin na ji kunya kwarai da gaske dakta dakta guda bai san waɗannan abubuwan ba gashi ibnu taymiya gashi a littattafan ibnu taymiya ya faɗa dakta guda bai san waɗannan ba kaga wannan ya yi asara wallahi kawai ka je maka da madina ka gama cinye musu kaji ka dawo kawai baka gane komai ba ka zo kana kafarta mutane duk wanda ya je madinan nan ya dawo bai da wata tsaraba da zai dawo da ita sai dai ya dawo mutane da jakan kafartawa jakan kaulasan kawai ya ta ɗebuwa yana rabawa al'umma annabi